الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don ma a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin santa ta markazul imam bukhari wacce take anguwar rijiyar zaki abin nan kano a wannan yammaci na goma ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da 26 ko ga watan biyar shekara ta 2018 miladiyya a karatunmu da ya gabata na jiya a karatunmu da ya gabata na jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 63 a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida fadin Allah ta'ala laula yanhahumur rabbaniyun والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصهد لبئس ما كانوا يصنعون يوكم أجل فلنا ألا درام بسزام تاش آية تستن دهن فلن الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة fatan mu Allah ta'ala ya fahimtar da mu ayan ya bamu damar aiki da su kafin nan muna da tambayoyi da zamu ansa kamar haka wannan kamar ya nemi aijan hankali ne yace shi ɗalibi ne a jami'ar Bayero ta Kano ma'ana yana da wayar da ita yake amfani da browsing ya aikin project dinsa wanda da karshe dai an sace wannan waya kuma yadda yake fada kamar an sace a nan masallacin da haka yake neman addu'a da kuma agaji na 'yan uwa da addu'a akan wannan matsala ta same shi Allah maɗaukin sarki ya yayi kuma ya maimai da abin da ya fi wannan alkhairi na biyu yake cewa malam mace mai haila za ta je sallar idi ta yi sallah eh mace mai haila za ta je sallar idi amma ba za ta yi sallah ba ya inganta hadisin bukhari da muslim hadisin ummu atiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da mu fitar da mata har da ƴan mata wato mu fitar da su zuwa ga ina zuwa ga sallar idi amma har da masu al'ada masu jinin al'ada ya suka ce amma masu jinin al'ada za su nisanci gurin da ake yin sallah su ba za su sallah ba sai dai su halarci alkhairi da kuma addu'ar da musulmi za su ina ba ta an gane da haka mace mai al'ada saboda wancan hadisin na ummu atiya za ta iya zuwa sallar idi amma ba za ta tsaya a wajen idin ba sai an gama a zuwa yi addu'a duka tare da su ina ba ta mun gane wannan ya ce ya addu'a ya ce Allah ya ji kan mahaifan malam da malamansa ya ce Allah ya ƙara ilimi ya ƙara ikhlasi amin ya ce don allah malam a ja hankalin iyayenmu da yawa mu samari muna son aure kuma mutum zai iya rike matar amma abubuwa na al'ada suke sa ba za mu iya auren ba haka su ma iyayen yarinyar ɗarsu na son aure amma ba su da kuɗin wato saya mata abubuwan da aka saba na al'ada a maimakon haka a maimakon halas aure kenan ya fi sauki an wayi gari haram zina ta fi sauki mana da yana nuna cewa wannan restriction ko kuma wannan abubuwan da ake kawowa na al'ada sun sa auren ya yi tsada wanda har yake cewa abubuwa sun lalace saboda wannan al'adun zina ta yi yawa to gaskiyar magana addinin musulunci yana da ka'ida ba hujja ba ne don mutum ya rasa kuɗin aure kuma ya je ya zina saboda Allah ya baka matakan da ya kamata ka bi Allah ya faɗa ce wal yasta'fil ladina la juna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli Waɗanda ba su da wadatar da za su yi aure to lalle shi ya hakuri har sai Allah ya wadata su daga falalarsa ina ba ta mun gane sannan kuma ya inganta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashara shabab ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfad faman lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija hadisin abdullahi dan mas'ud annabi sallallahu yake cewa ya ku taron samari wanda ɗan mata wato ya ku taron samari man istata'a minkum alba'a duk wanda ya samu abin da ake kira alba'a me alba'a damar ci da sha da sitara da gurin zama da kuma ƙarfin sha'awa na namiji da zaka iya biya matar bukata annar sallallahu salama ce duk wanda ya samu wannan to yi aure shine zai fusa ka rintse idanka ka fi kiyaye farjin ka amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda bai samu wannan dama ba to dan ya kare kansa daga zina abin da ya kamata shine mai azumi wannan azumin zai zama mai garkuwa kaga ashe tuna addinin musulunci ya baka wato guidelines ya baka abubuwan da zaka yi waɗanda idan baka da dama aure su ya kamata kai na farko dai ka kame haka Allah ya jarrabe ka da baka da halin da zaka yi aure aure kamar mota ne aure kamar gida ne ba Allah bai yi alƙawarin kowa sai ya mallaki mota ba Allah bai yi alƙawarin kowa sai ya mallaki gida ba to kuma ba kowa bane dole sai ya yi aure muna gane ha shi sa manyan malamai da dama tun daga masu habbai da yawa musu wa'ansu ba su aure ba ka zo na kalli imamun nawawi bai aure ba shekul islam ibn taymiya bai aure ba imamul bukhari bai aure ba kuma sun rayu a ƙarƙashin dokar Allah ta tabaraka wa ta'ala ashe ba za ka zo an da umbrella na rashin aure ba kuma ka ce za ka je kai zina wai ka ce wai tsada aure ce tana ka zina in kai aka ci ne kai kuma dole ne a mahaddi matuƙar akwai shari'ar musulunci muna gane ha to sannan kuma lalle ya kamata a duba duk wata al'ada da za ta hana yiwuwa aure ya kamata a janye ta a tsaya akan ka'ida da a ce muna yin aure irin na addini da shi kenan mun huta a sa miji sadaki mai kauri ya kawo la'alla ce ka miliyan ɗaya ko dubu ɗari biyar ko miliyan uku wannan duk bai wani tsada ba gaskiya bai wani tsada ba Ka ganye ka dubu ɗari biyar ɗin nan a ciki za a sai musu kayan ɗaki sadakin da sai na Aliya bayar da shi aka siyawa fatima kayan ɗaki to amma sai aka canja shi miji ga wahala zai su ma iyaye ga wahala da za su wannan yake bawa aure matsala muna ganewa amma bodin na aure yana kan namiji duk wani nauyi na responsibility inda na kuɗi ne na aure to yana kan namiji shi sama ba namiji shi yake zuwa neman aure mana sai ka ji ka samu wadata da tama sai ka je ka nema muna ganewa muna ganewa ko da kuma aure wadata ce shi sa Allah ya ce wali yasta'fifu alladhina layi juna nikahan hatta yughniyahumullah ka gina ya shigo har sai ya Allah ya wadata shi daga falalarsa ba ko kowa bane zai yi wadata abin da nake so in ce abin da ya kamata a sassauta a sassauta su ma maza kuma su daina zama malalata ba sa neman abin yi lalle ya kamata ka samu abin yi ka samu abin da zaka bayar da sadaki mai kauri wanda zai isa a siya muku gado a siya muku katifa a siya muku flax a siya muku duk abin da ya kamata a siya muku ina ba mun gane mun gane ko Allah ta'ala ya samu dace wannan ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum ina neman ƙarin bayani akan wannan hadisan wannan ayat cika ba hadisi na farko ya ce inni taraktu fikum wa'idain lan tadillu ma inta tamassaktum ma inta masaktum bihima natiqun wa samit fan natiqu huwa alquran wasamitu almaut idan wannan lafazin ya inganta abinda abinda wannan hadisi yake nuna shine na na bar muku abubuwa guda biyu masu yin wa'azi ba za ku taɓata ba idan kun yi riko da su kuna tuna su na farko dai yana magana na biyu baya magana wanda ake magana shine alqur'ani ana furta shi ko ba haka ba in ka bi shi zaka shirya na biyu ka ringa tuna mutuwa shi sa annabi sallallahu ya ce afiru zikra hadimil lazza kunin ga yawan tuna mai yanke jin daɗi ita ce mutuwa in mutum yana tuna yau zai mutu gobe zai mutu jibi zai mutu lalle za a ga ya rage waɗansu munanan ayyuka da yake aikatawa wannan shine ma'anar wannan hadisi na biyu yace hadisin alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin min ba'di addu alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdathatil umur ila akhir al-hadith wannan hadisin ya ce yana umartar mu da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnar khalifofinsa na bayansa guda hudu yace mu rike su da hakoran mu irin kamkamce da ka araba mu da sunna wannan shine wannan abin da hadisin yake nufi Nabiyu yace na uku kuma yace hadisin da yace la tastami ummati ala ala dalala alaikum bisawadil a'zam man faraqa al jama'ata qadra shibrin faqad khala'a ribqata al islam min unuqi a wani hadisi annabi sallallahu ya ce al'umma ta gaba daya ba za ta hadu akan bata ba muna gane ba za ta hadu akan bata ba yace na umarce ku da baki mai girma mana inda dandazo da taron mumine yake an umarce ku da zama da su duk wanda ya rabu da jama'ar musulmi gwargwadon kamu daya to wannan ya cire igiyar musulunci daga wuyansa ina ba ta mun gane mana ana so kullun ka karinga zama shazi ka ringa zama tare da al'ummar musulmi baki daya hadisin sa na gaba hadisin abdullahi dan mas'ud wanda manzala sallama da zai fassara ayar wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun manzala da zai abdullahi dan mas'ud zai fassara sai ya ja layi haka yace annabi ya ja mana dogon layi haka sai ya yi layuka anan gefa sai wasu layukan anan gefan sai ce hada sabilullahi almustaqim wa hadhihi subul bana subul din a cikin musulunci suke amma ga hanyar nan miƙaƙiya mana ana so annama cewa qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata shine hanyar da Allah yake so a abi zaka ringa ganin waɗansu hanyoyin da sunan addini amma ba addinin bane muna gane ha to sai manzo Allah sallama ce kada ku bi wannan shine ma'ana fattabi'u wala tattabi'us subula ku bi kada ku bi waɗannan yan hanyoyin sai ya ce malam wasu daga alu suna na danganta kansu da kungiya ga shi kuma haramun ne kungiya a musulunci menene bambancin ta da ragowar Allah ƙara malam lafiya ni ba san inda aka ce kungiya haramun bace ba san inda aka ce kungiya haramun bace ku yi kungiya domin yin wani alkhairi ba wani dalili ne ce wannan haramun ne Allah ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا وخلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم abin da aka ce shi ne a cikinku a samu wata jama'a yanzu a cikin munantu a samu wata jama'a kaga ba dukanmu gaba ɗaya kenan ba wannan jama'ar da za a samu ai ƙungiya ce da haka abin da dai na san malamai na faɗa shi ne yin ƙungiya don yin wani aiki na alkhairi wannan ba haramun ba ne amma kungiyanci kungiyanci shine haramun muna ganewa ka ringa jin cewa dole kungiyarka ce akan daidai duk wanda bai bi ka ba ya lalace hanyarsa ba hanya bace a'a manhaji ne manhaji ne na qur'ani da sunna akan fahimtar magabata muna ganewa za ga wata kungiyar aikin ta shine ta kawar da bid'a ta tabbatar da sunna kaga wannan yana cikin zagayen qur'ani da sunna wata kungiyar za a ganta taimakon marayu take yi kaga wannan yana cikin dai sunna wata kungiyar za ga tana tana reviving ilimi ne tana farfado da ilimi ne a tsakanin matasa kaga wannan shi ma yana cikin wato da'ira ta addinin musulunci amma inda kuskuren yake kace wanda duk baya yin irin abin da ke shi kuma ba musulmin kware bane wannan sai ka dauko dabi'a irin ta mushrikai da Allah ya ce munibina ilaihi wattaquhu waqimus sala wala takunu minal mushrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun muna ganewa kungiyanci shine haramun duk wanda bai bi ka ba bai yi daidai ba duk wanda ba irin fahimta ka yake ba bai yi daidai ba a'a abinda ake dubawa menene aikin wannan kungiyar aikin da take yi ya dace da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi kungiya ce da ke tafiya akan qur'ani da sunna akan fahimtar magabata shikenan sai da ce domin aikin musulunci yana da yawa ba za a zo a ce dole kowa sai ya yi aikin kowa ba waɗansu kungiyar su ta umarni ce da kyakkyawa da hani ga mummuna wata kungiyar su ta wa'azin maguza ne aje a musulunci da su a shigo da su musulunci duk haramun ne a wannan ba haramun ba ne. amma ni da nake yin kungiya ta taimakon marayu kai kuma kake kungiyar ka dan ka shigo da musulma wato wato maguzawa cikin musulunci wannan duka kungiyoyi ne kuma ka ɗauke min nauyin shigo da maguzawa cikin musulunci ni kuma na ɗauke ma kula da marayu kaga duk mun hada waje daya amma da zan zo ce wa'ancin ɗan ƙungiyar da suke wato musuluntar da maguzawa aikin banza suke yi su zo su aikin marayu sun ƙi haka ɗan bida ne to wannan kuma ƙungiyanci ya shigo wannan anan ne aka aikata ramin ina fatan mun gane Allah ta'ala ya shirya da mu sai Allah ta'ala ya ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa qalat yahudu yadullahi maghlulah غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأنا الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين نعم الله مدوكي سلكي a wannan aya ya fara da ambata mana halin yahudawa domin yana daga cikin ɗabi'arsu shine faɗar maganar da suka ga dama ga Allah tabaraka wa ta'ala wani gurin suka ce inna allaha faqirun wa nahnu agniya ma'ana Allah madauki sarki talaka ne mu ne nan mawadata suna da irin wannan maganganun nahnu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara amma sai Allah madauki sarki ya hakaito mana maganar cewa wakalatil yahudu yadullahi maglula yahudawa suka ce yadullah hannun Allah maglula yana cikin kukumi ma'ana a tankware ki akan wuya ma'ana wannan ishara ce zuwa ga rowa ina fata an gane Allah ta'ala ce gullat aidihim hannunsu ne dai aka tankware shi aka sa shi kungumi ma'ana aka daure shi a wuya sannan lu'ni bima qalu Allah ta'ala ya ce kuma an tsine musu bima qalu ai bi sababi ma qalu saboda abin da suka faɗa Allah ta'ala ya la'ance su ya nisantar da su daga rahmarsa bal yadahu mabsuqatan Allah ya ce bari ba haka ba ne yadda zancen yake ya dahu mabusutatan hannayen Allah guda biyu mabusutatan ababen shimfiɗawa ne ma'ana a shimfiɗa suke yunfiku kaifa sha. Allah ta'ala yana ciyarwa yana bayarwa yadda ya ga dama Allah ta'ala ce wala yazidanna kafiran humma ma ilai ilayka min rabbika tughyanan wa kufra da yawa daga cikin su wato abinda muka saukar maka mana da yawa daga cikinsu da aka saukar maka daga wajen ubangijinka wallahi zai ƙara musu tuguyanan ƙarin ƙetare iyakar Allah wa kufra da ƙarin butulci ta hanyar kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ce wa na bainahum al'adawata wal baghdha ila yawm al muka sanya iyayya da gaba a tsakaninsu har zuwa ranar alkiyama Allah ta'ala ce kullama auqadu naran lil harbi a Allah duk lokacin da suka kunna wata wuta domin yaƙi ya tashi wanda zai hada da mummunai a ciki sai Allah ta'ala ya kashe wannan wutar ta wannan yaƙi Allah ta'ala ya ce wa yas'auna fil ardi fasada iya daga cikin munanan ayyukan su ya da barna a bayan ƙasa suna yin kai kawo wajen su samar da barna a bayan ƙasa Allah ta'ala ya ce wallahu la yuhibbul mufsidin Allah ta'ala baya son mutanen da suka kasance masu barna ne a bayan ƙasa idan mun kalli wannan aya ikrima yake cewa ya ce wannan magana wani da ake kira fanhas ibn azura shi ne ya faɗi wannan magana a lokacin suna da dukiya da yawa sai suka kafir wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai zan to cewa Allah ya daina sa albarka a cikin abin da suke samu sai suka ce to yadullahi maglula yanzu Allah ya tankware hannunsa baya so ya bamu muna ganewa wadda daga cikin malamai suka ce a'a lokacin da wato su yahuda suka ga annabi sallama a cikin talauci da bukata sannan suka ji kuma lokacin da za a daga addini ya zo ya ce man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai ara wa Allah rance kyakkyawa sai suka ce ashe ma Allah marowaci ne ya kyale annabin ya ki bashi ko sisi ya dawo hannunsa ya tankware shi ba zai bayar ba amma sai dai dukkan wannan magana babu wata riwaya musnada sahihiya da tabbatar da wannan ina ba ta an gane amma malaman hadisi na malaman tafsiri na fitar da wannan dan su bawa ayar ma'anar da zamu gane ta larabawa idan suka ce ma maglulul yadi misali yanzu a Hausa ba ma bukatar mu ce da wani marowaci ne da wani zai zo ya ce wani danko ne ko ya gane me ake nufi idan aka ce wani tauri ne ai an gane idan aka ce wani hannun jarirai gare shi ai kowa ya gane cewa wannan ana nufin baya bayarwa to laraba ma suna da irin wannan idan suka ce ma ja'adul anamili suka ce ma maglulatul yadi suka ce ma kazzul asabi'i haka idan suka ce ma maqbudul kaffi mai hannun yan dambe Makbudul kaffi wanda ya danke hannunsa ko ba haka ba to ga dai suna nufin marowaci kenan to anan sai suka sunfanta Allah da ruwa wakalatul yahudu yadullahi maglula abinda sai nufi yahuda sun ce hannun Allah marowacin hannu ne amma idan ana magana cewa maglula shine a ɗauko hannun a daure shi anan in aka ɗaure shi anan ta yaya zai samu damar da zai debo ya bayar shi sa Allah ya ce wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqi wala tabsuta kullal basti kaga Allah madauki sarki ce kada ka tankware hannunka a wuya ka ɗaure shi ta yadda ba yadda za ka ɗauko ka ba wa mutane to ma'ana dai abin da nake so mu fahimta suna siffanta Allah da cewa marubuci ne shine wakalatin wakalatul yahudu yadullahi maglula ghullat aydihim wannan gullat aidihim malamai suna da magana biyu wasu daga cikin malamai malamai suka ce wannan jumla ce kabariya mana ana ba mu labarin cewa hannunsu ne dai aka tankware shi waye ya tankware shi mai da su marwata shine maula subhanahu ta'ala. wanda daga cikin malamai tafsiri suka ce gullat aidihim wannan addu'a ce kamar ana cewa Allah madaukakin sarki ya tankware su zama sune cikakkun marwata muna ganewa Allah ta'ala ya ce walu'inu bima qalu sannan alla'ance su me yasa aka la'ance su bima kalu ai bi sababi ma kalu bi sababi kaulihim hada wa gairi saboda irin wannan maganar tasu da waninta ya jawo Allah madaukin sarki ya la'ance su gurare da dama yahudawa suna yin aikin da Allah ta'ala yake la'anta su shi sa wani gurin yace fa bima naqadhihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya saboda yawan warware alƙawarin su sai Allah ta'ala ya la'ance su nan ma saboda sun faɗi wannan magana gashi nan Allah ta'ala ya la'anci. Allah ta'ala ce bal bari zancen ba haka yake ba yadahu mabsutatani hannayen Allah guda biyu mabsutatani ababan shimfiɗawa ne da Allah madauki sarki ya shimfida kayansa yunfiku kaifa yasha yana ciyarwa yadda ya ga dama muna ganewa malamai suka ce ku kula su yahuda da suka tashi suka yi yadullahi maglula hannun Allah kwaya daya suka ce hannun Allah daya suka ce yadullahi maglula da Allah zai musu raddi sai musu raddi da hannaye guda nawa guda biyu dan a nuna cewa bayarwar da Allah yake yi ba karamin yawa gare ta ba domin da hannu guda biyu yake bayarwa muna gane ha sannan kuma anan gurin akwai ithbatin wata aqida ta ahlus sunna wal jamaa aqida ta ta sifat ta asma ta ta ta ta sifat mana idan Allah madaukin sarki ya kira kansa cewa yana da sifa kaza mu a matsayin mu na musulmi ahlus sunna abinda muka yarda da shi eh Allah yana da wannan sifa din amma yaya take wallahi ba mu sani ba muna ganewa tunda a cikin halukin Allah ba wanda ya kama da Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba wani abu da ya kama da Allah sannan kuma mun karanta a babin aƙida a cikin risala tunaninka ba zai iya ma ya Allah yake ba kwakwalwarka ba ta iya gano haka zuciyarka ba ta iya gano haka duk yadda ka sunfarta Allah a cikin zuciyarka to ba haka yake ba amma mu ba ma jayayya da Allah Tun da Allah maɗauki sarki ce yana da sifa kaza mun yadda yana da ita amma yaya take mu ba mu sani ba wannan shine bambancin mu da yan bid'a su sai sun yi tawili mu kuma mun yadda Allah yana da wannan sabar a ah, ai Allah a cikin wannan ayar da na yace ce laisa kamithlihi shay'un sai ce wa huwa samiul basir ba abin da ya kama da Allah amma shi Allah mai ji ne ko mai gani ne kuma ni ma ina ji yanzu kuma ina gani amma ji na irin jin Allah ne ba iri ne bane ni ina jin iya abin da ke cikin masallacin nan amma Allah yana jin abin da ke cikin saman bakwai da abin da ke cikin ƙasan bakwai da abin da ke ko'ina Allah yana jinsa ashe da jina da jin Allah suna suka haɗa amma ba iri ɗaya ba ne muna ganewa ha kuma ina gani dan ina gani duk wanda yake cikin masallacin nan ina hango motar allah ba malam safwan ina hango tawa ina kallon baburan da suke gefen nan ko ba haka ba amma iya gani na ke amma shi Allah yana kallon duk abin da ke cikin sammai tun daga daya har ta zuwa ta bakwai yana ganin na ƙasa yana kallon komai da komai ashe jina da jin Allah suna suka hada amma iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane kuma an banda ma rigiman mutane ai hannu kala kala ne akwai hannun jari akwai hannun agogo akwai hannun dan adam ko ba haka bane yanzu aka ce da hannun jari da hannun agogo da hannun dan adam duk iri ɗaya ne a'a suna suka hada to mu ma mun yadda tunda Allah ya ce yana da hanyaye guda biyu mun yadda cewa Allah ta'ala yana da hannaye guda nawa guda biyu muna ganewa amma yaya hannun Allah yake bamu sani ba amma tunda Allah ya bamu labari mun yadda mu ba za mu iya karyata Allah ba muna ganewa innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim kaga nan ma Allah ce yana da hannu Allah wani gurin yace yana da fuska wasbir nafsaka ma alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha to duk da Allah madauki sarki ya faɗa aqida ta ahlus sunna wal jamaa mun yadda Allah yana da wannan abu wannan sifar da ya faɗa mun yadda yana da ita amma yaya take bamu sani ba da a ce Allah ya ba mu labarin yadda suke muwa sai mu bayar da labari dalilin da ya sa muka yadda Allah yana da wannan sifar shine ya ba mu labarin yana da ita ko ba shi bane amma ai bai ba mu labarin ga kalata ba muna ganewa tunda bai ba mu labarin ga kalata ba kawai labari ya ba mu yace yana da sifa iri kaza to mun yadda mun sallama mun karba amma ya take wannan ilimi ne ba mu da shi ilimin yana gurin Allah tabaraka wa ta'ala in kana so ka sani sai ka je ka tambaye shi ba shi gani an gaba ba amma mu labarin da ya ba mu mun yadda bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha yana ciyarwa yadda yake wannan wannan yasa wannan yasa ya inganta hadisin Abu Huraira riwayar Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake cewa inna yaminallahi mal'a la yaghiduha nafaqa sahaa layl wan nahar أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يجد ما في يمينه قال وأرشه على الماء وفي يده الأخرى الفيض يرفع ويخفض قال وقال الله تعالى أنفق أنفق عليه وأن حديثنا أبو هريرة الله يكارى مسيدة من ذلك الله صلى الله عليه وسلم يتي وتدامن الله أنا أن الله دامني تدامن أنت الله أتكتكي amma bayar wadda yake yi ya ba wannan ya ba wannan baya rage komai da ke hannun Allah Allah yana bayarwa dare da rana amma babu abin da ya ragu a wajen Allah muna ganewa yace ba ku gani ne Allah maɗaukin sarki shine yake ciyarwa yake ciyarwa tun ranar da ya halicci mai da kasai yake bayar da abin da ke hannunsa amma har yanzu abin da ke hannun nasa bai kare ba al'arshin Allah tana kan ruwa Allah madaukakin sarki shi yake dagawa shi yake ajiyewa. sai Allah madaukakin sarki ce anfik Unfik alai ciyar da abun da na baka a hanyar Allah ni kuma sai na ciyar da kai muna gane in ka bayar sai Allah ya baka shi sa idan ka bayar Allah ninka ma yake yi matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء Allah madauki sarki ce mutumin da misalin wanda yake ciyar da dukiyarsa a hanyar Allah kamar mutumin da ya je sa kwaya ɗaya ne ya shuka ta ita kuma wannan kwayar ambatat sab'a sanadin sai ta fitar da zangarniya guda bakwai kwaya ɗaya ta fitar da zangarniya guda nawa guda bakwai sannan fi kulli sumbulatin mi'atu habba a kowace zangarniya kuma akwai kwaya ɗari kaga ka samu ɗari bakwai da ka sa kwaya ɗaya ina batan mun gane shi sa hadisi cikin bukhari da muslim ya faɗa idan ɗan adam ya niyayin yin aikin kyakkyawa bai aikata ba ya yi niyyar aka kyakkyawan aiki amma bai aikata ba za a bashi mai kyakkyawa guda ɗaya. amma idan ya aikata za a bashi guda goma zuwa ninki 700 kai zuwa ma ninki inda Allah maɗauki sarki shi ne ya sani muna ganewa shi ne anfik unfik alai muna ganewa Allah maɗauki sarki yace yunfiqu kaifa yasha wala na kafiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tubyanan wa kufura abinda muka saukar zuwa gare ka yana ƙara da yawa daga cikin su kalmar tubyan tana nufin ƙetare haddi shi sa ce inna lamma qadal ma hamalnakum fil jariya muna ganewa to mana zai ƙara musu girman kai da ƙetare iyaka wa kufran da kuma kafircewa Allah tabaaraka wa ta'ala me yasa saboda ai da an saukar da ayar basu imani da ita ba yanzu ma an ƙara saukarwa basu imani da ita ba kaga ya ƙara musu kafirci akan kafircin su shi sa Allah yake faɗa a haƙƙin munafikai yana cewa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun muna ba ma'ana an saukar da aya ta farko baka imani da ita ba iya kafircin da kake kenan gobe an saukar da ita baka imani da ita ba ka ka kara kafirci akan kafirci muna ba za mu fahimci wannan idan mun karanta hadisin da ke cikin musnad na Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ba waye zunubi sai ya diga mai baki a zuciyarsa in ya tuba shikenan sai a wanke haka ne ko ba haka ba amma in ya ci gaba sai a ƙara samai wannan bakin har zuciyarsa ta zama baka kirin shine fasarar kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun shine dan na kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra Allah ta'ala ya ce wa na bainahum al'adawata wal baghdha sai muka jiyefa ƙiyayya tsakaninsu da gaba ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alkiyama malamai suka ce kamar yaya an jefa gaba da kiyayya a tsakaninsu wanda daga cikin malamai suka ce nan ana magana ne gaba da ke tsakin yahudawa da gabar da ke tsakanin nasarawa muna ganewa wanda daga cikin malamai suka ce a gabar da ake nufi a nan gurin shine gaba gabar da ake nufi a nan gurin shine gabar da ke tsakanin su nasarawa iya isu da kuma gabar da ke tsakanin yahudawa isu yasu yahuda ba Allah ya siffanta su cewa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ka ɗauka a hada suke al'umma ce guda ɗaya amma zukatun su daban-daban kowa yana rigima da juna shine wa na bainahum adawata wal baghdha ila yau al Allah ta'ala ce kullama awqadu naran lil harbi a Allah mana duk lokacin da suka kunna wuta duk lokacin da suka kunna wuta domin yaƙi a yaƙi musulmai sai Allah ya kashe wutar ya zama gatan musulmi malamai suka ce duk wani dalili da zai kawo musulmi tashin hankali to wannan dalilin su ne suke kawo sai Allah ta'ala ya je ya kawar da shi muna ganewa wasu malamai suka fassara nar anan gurin da gadab duk lokacin da suka fusata mutane don su yo kanku sai Allah ta'ala ya kashe wannan zafin fushin ya zanto mutanen ba su yo kanku ba wannan na nuni da cewa yahudawa da nasarawa ba za su gushe ba suna yi muku makircin ta yadda za su zo su halakar da kuma muna gani ko a iya najeriya muna gani yau a shiryo wani wani tsari na daban da sunan wani addini amma ba wanda ake nufi da shi sai musulmi ba wanda ake nufi da shi sai musulmi a haɗo rigima kaza ba wanda ake nufi da shi sai musulmi muna ganewa yanzu abubuwan da suke faruwa a zamfara abin da ke faruwa a zamfara aka tabbatar akwai makirci a ciki idan ba makirci a ciki me zai hana a yi duk abin da ya kamata ya zanto cewa mutanen an yi maganinsu sun shigo gari sun kashe mutane 20 da wani abu bayan an je ana jana'izar mutanen nan wanda suka je jana'izar kuma suka zo suka bude musu wuta kuma wannan duka musulmi ake yi wa duk wani tashin hankali da za a shigo da shi za a shigo da shi ne cikin garin musulmi wani shayin a ringa kashe kun musulmi wani shayin kuma a ringa kashe ku gaba ɗayanku a masallacinku a unguwarku a duk inda aka dama to kuma ba dan Allah maɗauki sarki yana ba mu kariya ba ba dan Allah maɗauki sarki yana kula da mu ba da yanzu halin da muke ciki ya fi wannan da yanzu halin da muke ciki ya fi wannan lalla da yanzu da yawa daga cikin mu sun tafi Niger da yawa da yanzu mu da suna Ghana da yawa daga cikin mu da yanzu suna Kamaru amma kullama auqadu naran lil harbi atfa Allah Allah ta'ala ce wa yas'auna fil ardi fasada iya daga cikin ɗabi'arsu ya ɗaɓarna a bayan ƙasa wa yas'auna fil ardi fasada yana daga cikin ɗabi'arsu aikinsu shine ya ɗaɓarna a bayan ƙasa muna ganewa su yada duk wani irin laifi su kawo dukkan wata ɓarna a bayan ƙasa wannan shine abin da suke ƙoƙarin Allah madaukin sarki ce wallahu la yuhibbul mufsidin Allah ta'ala baya san mutanen da suke mabarnata ne su Allah ta'ala ya tsare mu da su sai Allah ta'ala ya ce anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما yana kokarin ya gaya mana dalilai da suke sa a samu aljanna a ranar alkiyama sannan kuma da dalilai da suke sa a ji daɗin rayuwar duniya a je lahira a shiga aljanna Allah ta'ala ya ce walau anna ahlal kitab Allah ta'ala ce da a ce lallai ahlul kitabi waɗanda aka bawa littafi daga cikin yahudawa da nasarawa amanu sun yi imani da Allah takau kuma suna jin tsoron Allah Allah ya ce lakaffarna anhum sayyi'atihim da mun lullube musu munanan ayyukansu da mun kankare musu munanan ayyukansu wala adkalnahum jannatin na'im kuma da mun shigar da su aljannan ni'ima Allah madaukin sarki ce walau annahum aqamu at-taurata wal injil da a ce in su din dai sun tsaida at-taura sun tsaida injila wama unzila ilaihim min rabbihim sannan kuma sun tsayar da abin da ubangiji ta'ala ya saukar mu sun tsayar da abin da aka saukar musu daga wajen ubangijinsu Allah ta'ala ya ce la'akalu min fawqihim da sun samu arziki sun ci daga saman su wa min tati arjulihim da sun ci daga kasan kafafuwan amma Allah ta'ala ya ce minhum ummatun muqtasida sai dai a cikin su akwai al'umma ɗaya tsakasaki wacce take kwatanta alkhairi wa kafirun minhum sa'a ma ya'malun amma da yawa daga cikin su abun da suke aikatawa yayi muni wannan aya abinda Allah ke nuna mana shine ahlul kitabi dukkan rudun da suka je suka tsinci kansu a cikin nagaba da juna da kiyayya da juna da adawa da addini da a ce sun yi imani ma'ana sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sun ji tsoron Allah to da ayyukansu da suka aikata na laifi Allah da ya lullube su domin kafara idan an ce kafara shine lulluba abu mana da Allah ya lullube waɗannan abubuwa bai tume su da su ba muna ganewa shine ake fassara la kaffarna anhum sayyi'atihim da mun kankare musu su bayan mun kankare kuma wala adkhalnahum jannatin wala adkhalnahum jannatin na'im kuma lallai da mun shigar da su cikin aljannar ni'ima wannan shine dalili guda biyu da yake sa a shiga aljanna shine dalili guda biyu da yake sa a samu jin daɗin rayuwar duniya imani da jin tsoron Allah shi sa yace walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i menene wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun da ce mutanen gari za su imani su tsoron Allah mu kuma da mun bude musu albarkatun sama da an ringa samun ruwa da ringa samu duk abin da ake bukata wanda zai zo daga sama amma yanzu ruwan ana neman sa an rasa an yi noma amma noman yana konewa muna ganewa an yi noma wato an yi shuka ka shuka amma tana konewa amma abin da ya kamata mu shine wato wato komawa ga Allah ta hanyar imani da jin tsoron Allah shi sa ya maimaita ce walau annahum aqamut tawrata wal injila in ma ba gane me ake nufi da imani da jin tsoron Allah ba shine ce da a ce sun tsayar da attaura da injila ma'ana da a ce sun yi aiki da attaura da injila yahudawa su aiki da attaura nasarawa su aiki da injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim kuma a ce sun yi imani sun tsayi da abin da Allah ya saukan musu daga wajen su malaman tafsiri tun daga cikin sahabbai irin su Abdullahi dan Abbas irin su Anas dan Malik suka ce anan gurin ma unzila ilaihim min rabbin shine alquran a ce da sun tsaye da attaura sun tsaye da injila lokacin da qur'ani yazo sun zo sun yi aiki da alqur'ani la akalu min fawqihim da sun ringa samun abinci daga saman su wanda daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi za su samu abinci ta sama shine za a saukan musu da ruwa ruwan kuma zai fitar musu da tsirrai amma wanda daga cikin malamai suka ce a'a abincin za a ringa sauko musu madarasa daga sama ai ya ce wa anzalna alaikumul manna wasalwa salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون malamai suka magana biyu wasu kace a ruwa za a saukar sai a fita ta hanyar ruwan sai abincin ya fita muna gane amma wanda ya ci malamai suka ce a ai dama cin an taba yi abinda za a yi musu shine a saukar da almannu da asalwa da duk irin abincin da za a ba shine la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim ta kasan su kuma za a fitar musu da duk abin da suke bukata ba abinci ba abinda za ka yi sana'a sama ka samu abinci za a fitar ma da shi za a fitar ma da gold za a fitar ma da kerosene za a fitar ma da fetur za a fitar ma da gas za a fitar ma da duk abin da kake bukata na kasa amma me zai sa a samu wannan shine jin tsoron Allah tabaraka wataala so da yawa mutane suna suna suna raina abin da Allah ya saukar na wahayi wallahi da al'umma tana riko da abin da Allah ya saukar na wahayi da yanzu babu rigima a duniya muna ganewa da yanzu babu tashi hankali babu rigima wannan yasa za ga duk lokacin da mutane suke cikin wahala malam shikitu yake cewa zakara ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karima Allah ya ambata cikin wannan ayoyi masu albarka masu girma anna ahlul kitabi law ata'u Allah wa aqamu kitabahu bittiba'i wa aqamu kitab kitabahum bittiba'i yace kaga ahlul kitabi yahuda da nasarawa da a ce sun yi imani da Allah kuma sun tsayu da wannan littafin ta hanyar bin littafin wal ilm bima fi sannan suna koyan littafin ta hanyar ilimi la yassara Allahu lakumul arzaq da Allah ta'ala ya sauƙaƙa musu arziki wa arsala alaihim matar da Allah ya sauka musu da ruwan sama wa akhraja lahum samaratil ab da kuma Allah ya fita musu da dukkan wani abinci da ke fitowa a ƙasa muna ganewa sai malam yace wa bayyana fi mawdu'in akhar anna dhalika laysa khassan bihim Allah fa ya nuna a cikin littafin cewa ba wai yahuda da nasara kadai ake nema da tsayi da littafin su ba a'a kowa ne domin gashi ya ga mutanen annabi ya ce faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara yace ku tuba zuwa ga Allah ubangijin ku lalle shi mai yawan gafara ne zai saukan muku da ruwa daga sama ya malalo muku shi sannan ya yalwata muku ta hanyar samun ƴaƴa ta hanyar samun dukiya sannan ya sa aljannatanku su yi albarka sannan ku samu ruwa kaga wannan mutanen annabi nu mata aka su wasu koma zuwa ga Allah shine su imani su aiki su tsoron Allah kuma haka annabi hud Allah madauki sarki ce ya gaya mutanensa ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين mana ku nemi gafarar Allah ku tuba zuwa gare shi sai Allah ya baku ruwa ya baku karfi Allah ta'ala ce kada ku juya baya kuna mujrimai ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma haka Allah ɗaya faɗa game da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilay yumatti'ukum mata'an hasanan ila adalin musamman wa yu'ti kulli fadlin fadla muna gane ha to ma'ana abinda duk wanda yake so ya fito mana da shi ne. yana so ya fito mana da cewa yin istighfari da tuba zuwa ga Allah da jaddada imani da Allah da jin tsoron Allah shi ne yake kawo abinda za a ji daɗin duniya shi ne ke kawo abin da zai sa duniyar ta zama ba ta yi mana wahala ba ashe idan mun kalli halin da muke ciki na babu kaza kaza ya fi ƙarfinmu babu kaza babu kaza ba mu koma zuwa ga Allah ba amma idan mun koma ga Allah ko da shugabanninmu ne azzalumai to kuma Allah ba zai kawo mana irinsu ba sai Allah ya kawo mana waɗanda za su yi mana adalci muna gane amma tunda ba mu jin tsoron Allah muna saba ma Allah da duk wani irin zunubi da ake saba ma Allah ya halakar da al'umma an halakar da wasu na luwaɗi don Allah yanzu a Najeriya ba a luwaɗi ana yin luwaɗi har ma wani group suke da shi na LGBT lesbian gay bisexual transsexual mana har ma idan an kama mutum suna iya zuwa kotu da lauyoyinsu su defending shi sannan suna agitating a Najeriya cewa lalle a ba su dama su yi auren jinsi namiji ya auri namiji mace ta auri mace kuma wannan abin ya shiga unguwa ya shiga cikin tashin hankali shekaran jiya ake bamu wani labari za a yi kwana uku labari mai tayar da hankali labarin dan kaji lallai idan Allah ya kama wannan al'ummar da zunubi wallahi Allah ya mata adalci bawan Allah ne ya aure yana sana'a zai fito karfe 9 ba zai koma ba sai 10 ko 11 saboda sana'a ce ta provision yake yi tun da ya auren haka yake rayuwarsa wata rana suna gida da abokan sai ce yake cewa wai kai yaushe kake koma gida yace ai shi baya zuwa gida abokin nasu ya ce a'a ba a kyala mata haka wani sa'in ka san sha ɗaya take dawa ka je karfe ɗaya ka je biyu ka je biyar ta gane anytime za ta iya ganin ka amma babu notice abin da zai ba ku mamaki sai zan to cewa wata rana ya koma gida komawa gidan da zai yi sai ya tarar da kanwarsa da suke uwa ɗaya uba ɗaya da kuma matarsa suna yin harkar lesbian sun yi tsirara sun yi tsirara suka tsananta bincike akan cewa wai waye ya koya wani shin amarya ce ta zo da ita ta bata mai kanwa ko kuma kanwa ce ta zo ta bata mai amarya daga ƙarshe bincike ya tabbatar da cewa kanwarsa ita ta bata amaryar tun da ya auren ya tare kanwa sai su zo da kawarta sai su shiga shagonsa yana da kofar cikin gida sai su shiga su kulle shi abin da za su ashe ita wannan kanwatata sa cikakkiyar LLB ce ma zuwa take ana ba ta kuɗi masu yawa ita kuma sai ta samu wata kwaya ɗaya ta zo nan ta yi ta ba ta dubu ɗaya da haka da haka tana kawo wata ta yi har ta samu dama take yi da wannan wannan ba shine abin da ke faruwa a cikin unguwanninmu an halakar da wata al'umma saboda irin wannan aikin amma yanzu gashi ana yi maza na yi mata na yi banda zinace zinace wannan wanda ya zama ruwan dare wasu na yi don sunan soyayya wasu na yi don sunan kuɗi wasu na yi don sunan iskanci wasu na yi duk abin da suka ma wannan ɗaya ne fa daga cikin zinubai da aka halakar da al'umma kuma ana yin sa a cikin wannan al'umma wasu menene dalilin halakar da su kyauye gudu ne ana yi a halin yanzu duk wani zunubi da wata al'umma take yi aka halakar da ita sai ka samu ana yin sa a cikin wannan al'umma amma dan Allah ya jarrabe mu da tsada sai mu ji mun damu dan Allah ya zabe mu ya jarrabe mu da kaza sai mu ji mun damu ba mu ne muka ja kanmu ba wa ma asabakum min musibatin fa bima kasaban aydikum wa ya'fu an kathir ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida duk abin da ya same ka na musiba na bala'i kai ka ja kanka inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kuma wannan shine abin da ake aikatawa wannan shine abin da ke faruwa me yake jawo wannan duk yana komawa zuwa ga rashin tarbiyya yana komawa zuwa ga yahuda sun ci galaba a kan sai a bar yarinya a gidan aure a gidan iyayenta ta shekara 25 30 wai bata aure ba ita kuma wannan yarinyar ba ƴar uwan mala'ika ba ce. balle kace la ya asunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma umaru. ita wannan yarinyar ba dutse ba ce ba irin wannan ba ce ta masallaci abin da aka amfani da shi jini ne da flesh da waye ya zanto cewa aka hada ta da shi duk wani abu da dan adam yake da shi ita ma tana da da shi tana jin yunwa tana jin kishirwa tana jin tsoro tana jin natsuwa kuma tana jin sha'awa da aka iyaye sai su dauka wai daukan nauyin yara shine a ba su abinci su a ba su abin sha su sha a ba su sutura su a ba su sutura su sa amma ba su ɗauka cewa kuma lokacin da suke da sha'awa sha'awa ta taso musu mai kamata a yi musu ba ‘ya'ya mata mafi yawansu majority 60% na ‘ya'ya mata ko 65% suna fara al'ada ne suna da shekara sha uku kaɗan ne suke farawa in sun haura sha uku wasu ma suna farawa kafin sha uku muna ganewa ka iya cewa 70 to 75% to 80 suna balaga kafin a iya shekara sha uku amma sai a shekara ta gama primary ba a mata aure ba ta je secondary ba a mata aure ba shi isa suke koyon lesbianism a makarantar boarding amma yanzu har ya shigo makarantar day wannan shine halin da muke ciki a yanzu iyaye ba su damu ba duk wasu sai wai yarinya wai ba ta ce tana son aure ba ba ta za ka yi tazo a abinda za ka yi auren za ka yi mata kai ta gidan mijinka za ta dawo gidanka ba za ta dawo ba tun ya ce ba ta a gidanka abincin ma da san mata ake yi san mata ake yi mana amma sun za ta dafa wanda ta ga dama ta rage ta ci anjima bayan nan kuma tana da ƙarin nurin ala nur za a bata abin da kai ba za ka bata ba hala ba ka ba mu ga kan gaskiya mana da aka ji yarinyar da yanzu ga aka yi aure da muna yara idan aka yi yarinya aure sai ga ta gudo gidansu saboda an mata aure tana 11 12 13 14 amma yanzu kana yi wa yarinya aure kaje kai ta to sai ta ga ma wata aya a cikin suratu suratu taha min haka wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra wata ma da ce ma mu mun zo khalidina fiha abada ko ba ka ba to da haka dole ne ya zanto cewa duk wata doka ta Allah mu ringa bin matakai muna kiyaye ta iyayenmu a dadan ƴaƴa su zina sai ai musu aure da wuri sai a wa yaro aure na shekara sha biyar wani yana sha shida wani yana sha bakwai sai a mai aure amma yanzu mun sa tsoron talauci a rayuwarmu an kawo mana boko boko ta koya mana tsoron talauci an sa mana wani ra'ayi na jin cewa kowa sai ya ji daɗin duniya kuma wallahi ba kowa ba ne mutane wani graduate kuma ba su da abin yi yunwa suke ji in ka taimaka musu ɗari biyu murna za su ai ba digiri ba ne dalilin jin daɗin duniya jin dadin duniya Allah ya faɗa ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un da haka mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu da Allah shine ma'anar wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasida a da ahlul kitabi duk da wannan laifi nasu da Allah ya faɗa sai Allah ya ce a cikin su akwai ummatun muqtasida akwai al'umma wato wacce take ɗa'a ga Allah yar tsakatsaki tana ɗa'a ga Allah tana imani ga Allah ya ce zakara ta'ala fi haɗin al karima daidai gurin minhum ummatun Ya yace Allah ya ambata a cikin wannan aya mai albarka anna ahlul kitabin qismani cewa su ahlul kitabi gida biyu ne ta'ifatun minhum muqtasida fi amaliha a cikin su akwai jama'a wacce take wato take tsaka-tsaki wajen ayyukanta muna ganewa wa kafirun minhum sayyi'ul amal amma da yawansu mummunan aiki suke aikatawa sai kuma yace wa qasama hadhihi al'umma amma Allah sai ya wato raba wannan al'umma ta manzala salama. ila thalathati aqsam zuwa ga gida uku yace fa minhum zalimun li wa minhum muqtasidun ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلون اكو هكا با الله يتي wannan al'umar akwai zalimun li nafsihi malamai suka ce abin da ake nufi da zalimun li nafsihi a shi zalimun li nafsihi mutum ne wanda yake gashi musulmi amma yana sabo muna ganewa yana yin sabo sabiqun bil wanda shi kuma yana bin dokokin Allah kuma yana kiyaye sabo sai dai dan abin da ba a rasa ba a matsayin sa na dan adam sannan zalimun li nafsihi zalimun li nafsihi zalimun li nafsihi shine shi kuma wanda muktashirin kai yana da'a yana sabo muna gane mafi kololo daraja shine sabiqun bil khairat wanda bayan da'a da yake wa Allah ma yana ƙari da nafilfiloli sannan yana nesantar duk abubuwan da aka haramta wani abun ja'izi ne ma sai nesance shi dan kai ke shi zuwa ga haramun wannan sune sabiqun bil khairat muna ganewa muqtasidin kuwa a yana kula da farilla yana kiyaye haramun amma baya dagewa da nafila zalimun li nafsi kuma yana cikin khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a amma asallahu an yatuba alaihim to amma duka wannan Allah ya yi musu alkawarin za su shiga gidan aljanna musulmi zalimun li nafsihi da muktasidun da sabiqun bil khairat Allah madauki sarki ya ce jannatu adnin yadkhulunaha za su shiga gidan aljanna amma ahlul kitabi su kuma gida biyu ne akwai wanda yake da munanan ayyuka dan wutar jahannama sannan akwai kuma muktasidun wanda yayi imani yana bin Allah muna ganewa shi kuma wannan shi ma zai shiga aljanna shine minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun amma mafi yawa daga cikin su abinda suke aikatawa ya munana ma'ana abinda suke aikatawa yayi muni sosai Allah ta'ala ya tsare mu sai Allah ta'ala ya ce يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين نعم الله تعالى bayan yayi mana bayanin yahudawa sai kuma Allah ya jiyo da aka magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya kira shi da sunan manzo wanda wannan ɗabi'a ce ta Allah ko kuma ada ce ta Allah idan Allah zai kira annabi sallama in dai kiran zai tuba ya kiransa da sunansa shi yasa wani gurin yace ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ya ayyuhan nabi jahilil kuffara wal munafiqin ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa da sauran ayoyi irin wannan nan ma shi sai ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo mai girma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ballig ma unzila ilayka min rabbik ka isar da dukkan abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka wa illam taf'al in har baka aikata ba ya ma'aikin Allah fama ballagta risalata lalle kai baka isar da sakon Allah ba a wata ƙira'ar fama ballakta risalati mana a kawo shi da jam'i saboda saƙon yana da yawa wannan kuma an dunkule shi ne a waje ɗaya an faɗe shi a matsayin ma'ana guda ɗaya Allah ta'ala ya ce wallahu ya asimuka minan nas Allah ta'ala shi ne zai kare ka daga mutane inna Allah la komal al kafirin lalle Allah ta'ala baya shiryar da mutanen da suke kafirai ne su muna ganewa yace Allah ta'ala baya shiryar da mutanen da suke kafirai ne wannan ayar kamar yadda na faɗa Allah ta'ala ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ar-rasul malamai na kafa hujja da irin waɗannan ayoyi suna cewa haramun ne in zaka kira manzon Allah sallama ka kira shi da sunansa sai dai kira shi da ya rasulullah ya nabiyallah da haka wasu da suna kiransa ta bayan katanga suna ya Muhammad Allah ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la ya'qilun ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ذاك وجن كيران سنة النبي صلى الله عليه وسلم سي أن يلدب باكو أكي كيران سبا يدك قداما muna ganewa ai kuma yafi ba za ka je karen kiransa da sunansa ba muna ganewa a ce sunan mahaifinka Ibrahim kawai kana zuwa ce a Ibrahim Ibrahim a ga ai ba ba ladabi a ci muna ganewa ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abinda Allah ya saukar maka daga wajen ubangijinka wannan aya ce da ke nuna manzo Allah ya isar da sako gaba daya shi yasa imam muslim ya rawaito Aisha take cewa duk wanda yake cewa annabi sallama ya koye wani abu to wannan mutumin ya kirkiri ƙarya ya danganta ta zuwa ga Allah mana yau manzon Allah ƙarya domin manzon Allah ya isar da sako ga baki daya wannan yasa ya inganta a hadisin bukhari da muslim aisha Allah ya kara mata yadda take cewa law kana muhammadun sallallahu alaihi wa sallam katiman shay'an min alqur'ani la katama hadhihi alaya da a ce manzala sallama zai boye wani abu na alqur'ani to da wannan aya zai bude wato zai boye wa tukfi fi nafsik ma Allahu mubdi wa taksha nas wallahu ahaqqu an taksha magana sada zaid ibn haritha wanda annabi sallama ya rike shi hadda ake cewa ma dan sani sai da Allah ya saukar da aya yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima tunda shi ya rene shi ya auri zainab kuma daga baya aka ce yasketa annabi ya auri zainab manzo Allah yana jin nauyin wannan amma tunda sako ne na Allah sai da ya fito fili ya faɗe shi shi sa zainab take alfari sai da ce da matan manzo Allah zau waje kunna ahali kunna ku fa iyayenku ne suka ba annabi aure hannu da hannu ni kuma wa ni allahu min fawqi sab'i samawat ni kuma Allah ne daga saman bakwai ya dauro aure na wani aure ne zai fi na kaga wanda Allah ya daura ko ba haka ba amma Aisha ba ta ba Aisha ta ce ya ma'aikin Allah kai ne ka zo da dabbobinka zaka kiwo nan wani ya shiga yayi kiwo amma nan ga wata gona kwaya ɗaya lib lib lib ina zaka shiga kai kiwo mana wai sauran gaurawa ne ita kace amarya a budurwa muna gane ha shi sa a hadisin da ya zo cikin sahihul bukhari riwayar abu juhaifa wahab ibn abdullahi sawa'i yake cewa qultu li ali ibn abi talib radiyallahu an nace da ali dan abi talib hal indakum shay'un min alwahyi mimma laysa fil qur'an shin manzon Allah ya kebe ku ne ya ba ku wani abu na wahayi wanda babu a cikin alqur'ani sai ali dan abi talib yace la yace babu yace wallazi falaka alhabba wan nawa wa bara an nasma illa fahman yutihi Allahu rajulan fil Qur'an fa sai dai kawai wata fahimta da Allah zai iya ba wani na alqur'ani muna gane ha? Allah na iya ba mutum wata fahimta assalamu alaikum muna ganewa ina kake kuma fi hadhihi sahifa da abin da ke cikin wannan takaddar abin da ke ciki shine al'aqlu hankali wa fikakul asir da yan tabayi wa Allah kutala musulmin bi kafir ba a kashe musulmi dan ya kashe kafir ashe ɗan shi'a da suke cewa an keɓe su da wani ilimi da wani wahayi kaga ƙarya suke yi shi sa imamu zuhuri kamar yadda yake cikin sahih bukhari yake cewa min Allah risala wa ala rasulil balag wa alaina taslim yace Allah ne yake aiko da sako manzon Allah ya isar in an isar mana mu kuma abin da yake kanmu shine mu yadda muna ganewa shine ma'anar ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam wa in lam taf'al fama ballagta risalata ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukar ma daga wajen ubangijinka idan har baka aikata ba to baka isar da sakon Allah ba wallahu ya'simuka minan nar Allah ta'ala zai kare ka daga mutane an ruwaito hadisi cikin bukhari da muslim daga aisha Allah ya kara mata yadda take cewa كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه وترانا من ذلك سلم سيكين بتي أولا داري إتكم تنا جيفا سا سيرتي دشي فقلت ما شأنك يا رسول الله تتمي شأنك يعني كاكين بتي يا مايكين الله قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة yace kai ina ma a ce za a samu wani daga cikin wani mutum nagari daga cikin sahabbai na yazo ya gani na a wannan daren na yau qalat fa baina ana ala dhalik ta ce ina muna cikin wannan hali id sami itu sautar silahi sai na ji kawai karan makami fakala sai annabi ce man hada wane ne wannan fakala ana sa'ad Ibnu malik ni ne sa'ad dan malik fakala ma ja'a bik menene yazo da kai qala ji'tu li ahrusaka ya rasulullah yace nazo ne dan ne gadin ka ya ma'aikin Allah qalat da manzo Allah ya sami mai gadin sa a daidai wannan lokacin wata riwayar ma an ban manta ba riwayar Tirmidhi hadda hadda Huzaifatul Yamani manzo Allah da yaga ana gadin sa fa sami'tu gaqita Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi nawmi sai da naji mun sharin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana bacci mana karar baccin sa yana bacci yayi bacci mai zurfi amma da ya kasa bacci amma ya sami mai gadin sa ya zo yana bacci muna ganewa malam ya ce wannan shine abin da ya faru a wannan hadisi amma a kowace riwaya wacce malamai ke cewa bata ta wofinta daga magana ma'ana malamai sun yi magana akan su cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yuhraj cewa da annabi sallama ya kasance ana gadin sa falamma nazala wallahu ya'simuka minan nas bayan an saukar da wallahu ya'simuka minan nas tarakal hirasa sai ya ci abar gadin sa domin Allah ya dauki alƙawarin zai kare shi muna ganewa Allah ya ɗauki alƙawarin zai karewa manzo sallallahu alaihi wasallam da cewa wallahu ya'simuka minan nas Allah ta'ala zai kare ka daga mutane ma'ana Allah zai kare shi a zahiri kuma Allah zai kare shi zama shi baya aikata mugunyan laifuka muna gane sai ce inna Allah lalle Allah ta'ala la yahdi al-qawmal kafirin baya shiryar da mutanen da suke kafire ne su ina ganin ana kamata mu takaita abinda na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanne kuskure Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh